وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادواء وانا مثلا تينك يرولك انا تشكنجر مبوكا تشكنجر كتنا وانا ساكيا تلا ربا يوم آه، شدا قوة ذو الحجة hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in a wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan takwas shekarar miladiya ta dubu biyu da sha tara a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna kalimatul ikhlas wa tahqiqu manaha, na alhafiz ibn rajab alhambali rahimahullah ta'ala a wanda shi ne darasinmu na goma cikin wannan littafi inda malam yake mana magana akan san Allah ah, yadda san Allah idan ya shiga zuciyar bawa to yakan sa bawa ya kasance mai gaskiya mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mai kiyaye iyakokinsa mai ƙoƙarin kaucewa haninsa wannan ita ce hakikanin soyayya ga Allah subhanahu wata'ala zai fifita abinda Allah yake so akan abinda ransa yake so yake cewa wa hadhihi halu sahrati lamma sakanat al-mahabbatu qulubahum سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض ومتى تمكنت المحبة في القلب لن تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب mala yake cewa wa hadhihi halus saharati wannan shine halin matsafan nan lamma sakaratil mahabbatu qulubuhum lokacin da soyayyar Allah ta zauni zuciyar zukatansu sama ko bi bazli nufusihim sai suka yarda su bada rayukansu wa qalu li fir'aun har suka ce wa fir'auna iqdi ma anta qad ka hukunta duk abin da zaka hukunta wa mata tamakkarat al-mahabbatu fi qalbi ko yaushe soyayya ta shiga zuciya ta kankama lam tanba'ith al-jawarih illa ila ta'ati rabbi gabobi ba za su motsa ba sai domin zuwa ga biyayya ga Allah anan ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yana ci gaba da bayanin cewa soyayyar Allah subhanahu ta'ala in ta riga ta shiga zuciya ta kan kama a zuciya to mutum yakan yarda ya sarayar da kowane abu shi saboda Allah duk kuwa tsadar abin duk yadda yake san abin yake ji da abin matukar dai sarayar da shi za ta samu masa soyayyar Allah subhanahu ta'ala to zai yarda ya sare da wannan abu zai iya haƙura da wannan abu don ya samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala sai ya misali da matsafan da fir'auna ya gayyato daga garuruwa daban-daban domin su zo su kure annabi musa alaihi salam su nuna wa mutane cewa abinda annabi musa ya zo da shi sihiri ne ba mu'jiza ce daga allah ba kuma shi matsafi ne ba annabi ba za ka yi gayyato su saboda yana ganin sun fi kowa sanin yadda ake tsafi sun fi kowa sanin sihiri idan ya zo annabi musa ya zo da mu'jizarsa su kuma suka zo da nasu sihirin a zaton shi cewa zai murkushe za su murkushe annabi musa alaihissalam a wani lokaci <clears throat> mutane su fahimci cewa annabi musa ashe ba gaskiya ya zo da ita ba sihiri ya zo da shi kuma akwai wasu matsafan da sun fi shi iya tsafin sun fi shi kwarewa don haka bai dace a ce sun fi shi ba sauraka waɗannan matsafa suka zo daga ko'ina aka gayyato su daga duk faɗin ƙasar masar suka halarci masar suka halarci fadar fir'auna domin su biya wa fir'auna wannan buƙatar tashi da suka zo har ma suna ainihin suna yi wa fir'auna sharaɗi a inna lana da ajiran in kunna nahnu galibi idan muka yi nasara akwai wani lada da zaka ba mu qala na'am wa innakum la minal ya yace kwarai ku ai za ku zama cikin yan gaba gaba a cikin fada za ku zama na kurkusa da ni a cikin fada ta suka yi rantsuwa da fir'auna qalu bi izzati fir'auna inna al ghalib suka ce mun rantse da izzar fir'auna lalle tabbas mu za mu yi galaba mu za mu yi nasara lokacin da suka zo suka nemi annabi eh, musa salam cewa ko su fara ko ya fara annabi musa ya ce ku fara suka fara jefa sandunan su da igiyoyin su suka zama macizai har annabi musa ya dan firgita Allah ya masa wahayi cewa kaka tsorata ka saki abin da yake hannunka wato sandar da take hannunka za ta haɗiye duk abin da suka zubo su ƙasa na sihiri haka kuwa aka yi annabi musa alaihissalam ya saki sandarsa nan da nan sandar ta zama miciciya ta kuma haɗe dukkan waɗannan igiyoyi da suka zuba a ƙasa suna gudu kamar macizai to daga nan sahara su waɗannan matsafa suka tabbatar da cewa ah, annabi musa alaihissalam annabi ne daga allah abinda ya zo da shi ba tsafi ba ne don ba su taɓa ganin tsafi irin nan ba da haka in ba mu'jizar allah ba in ba hujja daga allah ba to babu abinda zai rijayi zai rijayi abinda suka zo da shi na sihiri domin abinda suka zo da shi na sihiri ba karami ba ne illa ya ce faja'u bi sihirin azim sun zo da tsafi wanda yake gawurtacce amma da adabi musa ya saki sandan da take hannunsa sai gashi talqafu ba sana'u duk ta haɗiye abin da suka suka yi na tsafi to anan suka faɗi suka yi a kwanciyar saharatu sajidi suka faɗi suka yi sujada ƙalu amanna bi rabbi musa wa harun ka ce ai mun yi imani da ubangijin musa mun imani da ubangijin harun to anan mai hankalin fir'auna ya tashi domin a hanyar ɗaya da ta rage masa kenan ta ya nuna wa mutanensa cewa fir'auna musa alaihissalam ba gaskiya zo da ita ba wadda ita ce hanyar ƙarshe da yake ganin zai amfani da ita ya ci nasara akan alaihi musa da haru to gashi kuma yadda ta faru a gabansa a gaban jama'ar gari duka matsafa sun zubar da kayan tsafinsu sun faɗi sun yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala sun kuma faɗa kowa ya ji cewa sun imani da ubangijin Musa da Harun da ubangijin duniya ubangijin Musa da Harun hankalin sai tashi da fara kurari amantum lahu qabla an lakum kun yi imani da shi tun kafin in muku izini ba ku nemi izini na ba sai ku ji ba ne inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati tukhriju minha ahliha ce wannan kawai wani makirci ne ku kulla ku da annabi musa kuka yi kuka gana domin ku zo ku kori mutanen garin nan ku kwace kasar ku zama ke da mulki a ce a gudu ce inna innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr to shine ma shine ma babban ku wanda ya koya muku tsafin ma saboda haka ne kuka haɗa baki kuka yi plan domin ku zo dan nuna naku shi kuma sai nuna shi babba saboda kai kara dai nuna wa mutane cewa abinda aka zo nan da shi kawai wani wani wasan kwaikwayo ne kawai aka shirya nan a cuci jama'a za a kwace masa mulki annabi musa kuma ya haɗa kai da waɗannan mutane wanda kuma a ranar suna zuwa sai da suka fara zuwa suka tattauna da shi suka kuma yi rantsuwa da shi a gabansa cewa su za su yi galaba to amma ganin cewa yanzu an karya sihirinsu sai fir'auna ya kama kurari yana sumbatu yana faɗar maganganun irin wanda ya ga dama a ce inna hula kabiru kuma lalai allama kuma sai falau qabti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la kun fi zu'in nakhl wa la na ayyuna ashaddu 'adaban wa abka. to sai na yanke hannayenku da ƙafafuwanku wato a sassabi wato sai na yanke muku hannu hannun dama da kafar hagu ko kafar hagu da kafar dama da hannun hagu sannan kuma sai in tsire ku akan itatuwan dabino kuma za ku gane da ni da musa waye azabarsa tafi tsanani kuma tafi wanzuwa to shine nan take ba su ji tsoron duk wannan kuraren nashi ba wato bai cika musu fuska ba soyayyar Allah ta riga ta cika musu zuciyarsu ba abinda kuma suke tsoro baya ga Allah subhanahu wataala sai suka ce lan nu'tiraka ala ma ja'ala min al-bayyinati wallazi fataraka faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya suka ce ba za mu taɓa fifita ka ba a kan abin da ya zo mana na hujjoji bayyana ba za mu taɓa fifita biyayya gare ka ba a kan abin da muka gani na hujjoji bayyana don haka ka hukunta duk abin da za ka hukunta abin da duk za ka yi hukunci a nan duniya za ka yi shi amma a lahira ba ka da iko da mu sai dai allah subhanahu wa ta'ala iko da bayansa gaba daya da kun ga da safiya an je fadar sun je fadar fir'auna ko cikin dare sun je fadar fir'auna har suna yana musu alkawari suna yarjejeniya da shi yana musu alkawari har ma suna rantsuwa da da izzata da fir'auna amma ga shi kuma yanzu daidai lokacin walaha an tara mutane sun zama wasu daban sun fadi suna cewa sun yi imani da ubangijin haruna da musa to menene ya canza su daga yanayin da suke ɗazu-ɗazun nan don suka koma wasu mutane daban masu san allah masu tsoron allah masu yarda masu sadakar da rayuwarsu saboda allah wannan kurarin na fir'auna duk da sun san irin mulkin fir'auna mulki ne na zalunci mulki ne na danniya mulki ne na ƙaru amma wannan duk bai tsorata su ba sun yarda ko me zai je ya musu ya musu yanzu su wannan imani da suka yi ba su janyi ba da ibn rajab yake cewa ba wani abu bane soyayyar Allah ce ta riga ta shiga zuciyarsu ta kankama da haka suka yadda su sarayar da rayukansu suka ce wa fir'auna ya hukunta abin da zai yi duk abin da za ka yi ka ba za mu janye wannan magana da muka yi ta mun imani da annabi Musa da Haruna ba mun yi imani da ubangijinsu ba za mu janye wannan maganar ba to haka duk sanda soyayyar Allah ta shiga zuciya ta kan kama, ta mamaye zuciya to za ka ga gaɓoɓi gaba ɗaya ba abinda za su fuskanta sai biyayya ga Allah subhanahu wataala wadda ita ce hakikanin soyayyar Allah subhanahu wataala soyayyar Allah ba cika baki bane ba da awar baki bane a aikace ake ganinta. ta yace wa hadha ma'ana al-hadith ilahi alladhi kharajahu al-bukhari fi sahihihi wannan shine ma'anar hadisin hadisi kursi maganar Allah wanda Imam Bukhari ya fitar a cikin ingantaccen littafinsa wa fihi wanda a cikin wannan hadisi annabi yake cewa Allah yake cewa ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوانا بذي بشيبا ينا كسنتاتا دنافل فلو هرسينا سوشي فإذا أحببته إذا نسوشي كنت سمعه الذي يسمع به زنزم جنسا ليكي جيدشي وبصره الذي يبصر به دقننسا ليكي da idansa da yake gani da shi wa yadahu ya yabtishu biha da hannunsa da yake damka da ita da yake damka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake tafiya da ita fi ba'd riwayat a wasu daga cikin ruwayoyi. annabi ya ce fabi yas Allah ce fabi yasma wa bi yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake damka da ni yake tafiya wannan shine ah, hadithul awliya da aka fi shahara da hadithul auliya hadisin da yake magana akan waliyan Allah na hakika waliyan Allah na gaskiya waɗanda suka yi imani da Allah suka kiyaye dokokinsa ciki da waje waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da bayansa akan cewa su guji munana musu su guji gaba da su su guji wato fada da su duk wanda ce zai yi fada da waliyin Allah masoyin Allah Allah yake gaya masa cewa to ya sani da shi yake yi wanda kuma zai ce zai fada da Allah ba gaya mu inda zai iya kai kansa ya gaya mu wacce irin nasara yake zai iya samu wanda zai fada da Allah to shine a nan Allah subhanahu wata'ala yake faɗar abinda waɗannan mutane suke yi har suka samu irin wannan matsayi a gurinsa yake cewa wala ya zalo abdi farkon ce ma ta karraba ilayya abdi bi a habba ilayya min maftaratuhu alayhi babu abinda bawa na ya kusance ni da shi wanda na fi so kamar abinda na farlanta masa wato babu abinda zaka nemi kusancin Allah da shi kamar aikata abin da ya farlanta maka yin farillai wato ka zo da ayyukan farilla kamar yadda yake so wannan shine sama da komai a wurin Allah abin da yake da kai wajibi ne tilas ne a kanka to ka yi ƙoƙari ka yi shi yadda ya kamata abin da ya gaya maka cewa haramun ne kada ka yi ka yi ƙoƙari ka kauce masa yadda ya kamata wannan shine matakin farko na samun walittaka na samun wato soyayyar Allah subhanahu wataala wato aiki da umarninsa na wajibi da gujewa haninsa na haramu wanda shine matakin farko duk wanda bai samu wannan ba to bai samu matakin matakin walittaka ba ala inna ya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ce tabbas waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya sifanta su da cewa allazina amanu su ne wanda suka yi imani wa kanu yattaqun suka zama masu takawa takawa kuma dama ita ce ka aikata abin da aka wajabta maka ka guje wa abin da aka hana ka ta ce takawa in kai haka ka sanya garkuwa ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah to wannan shine matakin su na farko na walittakarsu duk wanda ya samu imani da takawa wani ya shiga cikin jerin waliyan Allah wanda Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq wanda duk ya daura gaba da waliyina to na shelanta masa yaki to matakin farko na ka zama cikin waɗanda Allah zai shelanta yaki saboda su shine ka kiyaye farillai ka kuma guje wa abin da aka hana ka wannan shine imani da takawa to daga nan kuma tafiya ta kai ƙara gaba tun ya ƙara kuma samun matsawa kusa da Allah ka ƙara yin gaba wajen ƙara samun fada a gaban Allah subhanahu wata'ala shi ne abinda hadisin ya ci gaba da fada na ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mai maftaratuhu alai babu abinda bawa na kuma abin nan wala yazalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana kuma ba zai gushe ba kuma yana ƙara kusanta ta da aikata na filfilo har sai na so shi to wannan kuma soyayya ce ɗoriya akan waccan soyayyar farko tun ya samu soyayyar farko da imaninsa da taƙawarsa to kuma wannan soyayya za ta yi ta ƙaruwa ta yi ta hauhawa yana ta ƙara samun matsawa kusa da ubangijinsa ta hanyar aikata na filfilo abinda ba su zamo tilas kansa ba amma Allah yana son masu yin su na filfilin sallah na filfilin azumi na filfilin sadaka dukkan wani abin da ba zama tilasta yi ba amma Allah ya ce in kai ina so to kana yin wannan abin to ƙara matsawa kusa da shi kake ƙara matsawa kusa da shi kake to mutum yana ta yin nafilfilu a cikin ayyukan duk da aka ce ya yi masu kyau nafilfilu a sallah a azumi a sadaka a umara a hajji dukkan wasu ayyukan alkhairi wanda ba a ce tilasta yi ba amma kuma Allah yana son mai yin su to zai kokari ya rungume su hannu biyu ya zama yana aikata su a koyaushe Allah ce to da zarar bawa na kuma ya shiga yin na filfilo gadan-gadan to ni kuma zan so shi bai za ahbabtuhu idan na so shi to zan canza masa rayuwarsa duka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih zan zama jinsa da yake ji da shi Allah zai zama jin bawansa kasance bawan nan sai ya ji dukkan wani abin da zai ji shine abin da Allah yake so ba zai so kunnensa ya ji masa abin da Allah ba ya so sauraka zai so jin ambatan Allah zai so jin karatun alkur'ani zai so jin wa'azi zai so jin ayoyin Allah duk wani abin da zai Allah zai so bawan sai ya ji to shi ma su zai ji su zai ji ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi da ganinsa da yake gani da shi to Allah ce zan zama ganinsa da yake gani da shi ta yaya zai zama idan ba Allah zama idan bawansa da yake gani da shi shine zai kokari duk abin da zai gani da sa? ya kasance abinda Allah yake so duk abinda Allah bai yadda mutum ya kura masa ido ba to zai kokarin kawar da kansa ba zai dora sa akan abinda Allah ba ya so a gani ba sai abinda Allah yake so to sannan wa rijlahu allati yamshi wa yadahu allati yabtashu biha sai in zama hannunsa wanda yake damƙa da shi wanda yake sa ya ɗauki abu da shi sai Allah zai zama hannun bawansa zama na gabarsa ta hannaye ba zai aiwatar da ita a cikin komai ba sai abin da yake yardar Allah sai abin da Allah yake so haka ba zai sa hannun shi ba ya taba haram ko ya dauki haram ko ya daga hannunsa ya cutar da wani da shi ba zai yi wannan ba sai dai ya yi abin da Allah yake so da wannan gaba sannan Allah ya ce wa rijlahu allati yamshi biha zama sa da yake tafiya da ita menene ya zama sa da yake tafiya da ita zama na duk inda zai je zai je gurin da Allah ya je shi duk abinda Allah duk inda Allah bai yarda a ganshi a gurin ba duk inda Allah bai yarda ya ganshi a gurin ba to ba zai je ba zai ta guje wa guraren saban Allah wato gaza gaba daya rayuwarsa ka cukam ya danka ta ga ubangiji subhanahu wata'ala ba zai yi wani motsi ba sai yadda Allah yake so shi da abinda abu can yake cewa lan tamba'i fil jawarihu illa ila ta'atir rabbi gabobi ba za su motsa ba sai zuwa ga biyayya ga Allah zama na sa ba za su yi wani motsi ba sai a cikin abin da yake yardar Allah ne da'ar ubangiji ce to wannan shine mataki na sama-sama na waliyan Allah Allah ya ci gaba da cewa wala in sa'alani la uqiyanna bih la uqiyanna wala in da la uizanna ciki wanda ya kai wannan mataki Allah ya yi rantsuwa ya rantsi tabbas hakika in ya roƙe ni in ya tambaye ni zan bashi in kuma ya roƙe ni wato ya nemi tsari na zan tsare shi wato ubangiji ya yi masa alkawari shi kuma babu abin da zai nema gurin allah bai samu ba kaga wani ita ce wato shi ne samun fada na ƙarshe kasance duk abin da ka ce kana so a ce an baka wannan an samu waɗanda suka samu wannan mataki a gurin allah da wannan matsayi a gurin mutane ba lallai a yi musu kallo na daraja ba amma a gurin Allah su ne mutane nabi yana cewa rubba ashaka akbara madfu'in ala alal abuwa lau a sama alallahi la abarra wa tarwa rubba ashaka akbara dhi zai madfu'in ala alal abuwa lau a sama alallahi la abarra wani lokaci za ka ga a ashaka mutum birin gitsatsa ya yi kura butu butu madfu'in alal abwab in ya zo shiga wani wuri ma kurarsa ake ba a yadda ya shiga a ce ba irin ku aka gayyata gurin nan ba kaga kamar ka abin nan ne kaga wani mai kama da kai duba ka duba ka da ka shiga ne dubu wulanka ka ce za ka zo nan nan na a kore shi amma a gurin Allah shi ne mutum annabi ya ce lau aqsama ala Allah da zai yi wa Allah rantsuwa ya ce wallahi Allah sai kayi kaza la abarra da Allah ya sai Allah ya kubutar da shi ba zai ki yin abun ba sai ya yi don ya kubuta a wurin Allah to wanda zai kai wannan matakin shine wannan da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a wani hadisul al-hadisul hadisin Abu Hurairah shi yasa a wata riwayar yace fa bi yasma da ni yake ji wa bi yusir da ni yake gani wa bi yabtush da ni yake damka wa bi yamshi da ni yake tafiya wani ita ce ma'anar gaskiya da malaman gaskiya malaman Allah suka yi fassarar hadisi amma daga baya an samu gurbatattun mutane ba ta gari ba ta akida waɗanda suka ɗauki hadisin su kuma suka juya ma'anarsa suka nuna cewa ai mutum zai kai wani matakin da zai zama Allah kaga gaba ɗaya sun jirkita ma'anar hadisin saboda haka in ya zama Allah to komai ya ma sauka daga kansa ba zai yi sallah ba ba zai azumi ba kamar kowa ba zai guje wa haram ba zai iya shan giya zai iya zanarsa saboda shi babu halal babu haram a wurinsa don saboda Allah ai ba mai cewa Allah Allah kakkai abu kaza haram ne ko Allah kakkai kaza halal ne ai shine mai kowa da komai suka ce idan wani mutum ya bauta wa Allah ya bauta wa Allah ya rika to sai kai wani mataki da kuma komai zai zama daidai a gurinsa babu bambanci kuma komai ya zama ɗaya babu biyu wannan babu biyu din ma'ana komai kawai Allah ne haka shi kansa ma Allah ne ya sare da komai daga kansa to kaga wani ai an juya ma'anar hadisi eh sai hadisin abin da yake nunawa zai zama mai biyayya ga Allah a cikin komai duka gaɓoɓinsa zai gudanar da su cikin abin da Allah yake so to su kuma sai suka juyar da abin maimakon ma ya zama mai biyayya ga Allah sai zama shi ne zai bar ma dokokin Allah duka ya fita daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba zai bi ma shari'ar annabi ba dan suna cewa yayin da wali ya kai wali to shi ya fita daga bin shari'ar annabi shi ba ƙarƙashin shari'ar annabi ya ke ba tunda duk wannan abubuwa da aka ce a yi shi ya gama yin su saboda haka yanzu shi ya kai wani mataki da shi da Allah babu bambanci subhanallah to haka nan ibnu rajab yana bujiro mana da kyakkyawar ma'ana ce ta wani hadisi ina gaya mana cewa hadisin fa abin da yake nunawa shine soyayyar Allah idan ta shiga ta shiga zuciya to duk gabobi za su zama biyayyar Allah suke ba ta saba wa Allah shine ma'anar hadisi wal ma'ana ya kara cewa ma'anar hadisin anna allah idan lalle soyayyar Allah idan ta stagraka biha alqalbu idan zuciya wato ta nitse a cikinta wastaulat alaihi كما من الجنجية لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراد, مراد الرب قبو إيبا ناس موتا با سيزوى لأبن الله يردش وصارت النفس حينئذ مطمئنة زوجيا الوقت انت زمن لتسئير زوجيا كوري زمن لتسئير ري لأن الله يا أيها النفس يا أيها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي fadkhuli jannati ce ya ke ya kai wannan rai da tsatsi ya kirawo ran ya sifanta shi da tsatsi ya iya tuhan nafsul mutma'inna irji ila rabbi koma zuwa ga ubangijinki ko ka koma zuwa ga ubangijinka radiyatan mardiya ina mai abin yarda kina mai yarda abin yarda fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina fadkhuli jannati shiga aljanna saboda haka idan soyayyar Allah ta mamaye zuciya zuciyar bawa ta nufi a cikin soyayyar Allah to gabobinsa duka za a gaba abinda suke yi sai ba abinda suke yi sai abinda ke yardar Allah ne aka akasin abinda waɗancan suke kokarin da sawa saboda shi hadisin kansa kamar yadda malamai suka ce shi kansa hadisin yana musu raddi akan waccan da'awa da suke yi ta fassara hadisin sai wa hadisun gurbatacciyar fasara domin hadisun yana nuna akwai bawa akwai ubangiji ba zai zama bawa shi ne ubangiji wadda ta ma ta karraba ilayya abdi da shayin ahabbu ilayya mai muftaratu alai wala ya zalo abdi ya ta karrabu ilayya kaga akwai bawa kenan ko kuma wanda yake shi ne ubangiji ba za a ce sun zama abu ɗaya ba ga shi hadisin cewa ke bawa bawa na bawa na bawa na saboda kai na na bawan Allah bawan da yake fita daga bautar Allah rayuwar mutum har zuwa mutuwarsa a bawan Allah yake har koma wasa ga Allah in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda duk abin da ke sama da ƙasa sai ya zo wa Allah yana matsayin bawa ba wanda zai zo wa Allah ba bawa ba sai ce fa'bud wa'bud rabbaka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka sai babu wani lokacin da za a ce baya mutum baya bautar Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shi fi kowa a gurin Allah babu wata walittaka da ta kai annabci duk wani waliyin Allah a bayan annabin Allah yake annabin Allah sama da wali yake to kuma babu wani dan adam da Allah ya karrama shi ya dauka shi ya fifita shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah bautar Allah yake kawo lokaci da aka ce ga wani mataki annabi ya daina bautawa Allah Allah gaya masa yi ma idan karshen rayuwarsa ta zo ya gama aikin da aka ɗora masa ya gama isar da sako to gaba ɗaya ya koma ya raja akan bautar Allah haka Allah ya gaya masa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba duk wani musulmi ko da bai yi zazzarfan ilimi ba yana karanta wannan sura yana jin kuma magana da Allah yake yi da annabinsa yana yin magana da annabinsa manzo sallallahu alaihi wasallam da ja'a nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ta zo da budi wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna ta shiga addinin Allah dodo dodo fasabbih bihamdi rabbika tukaffa kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wastaghfirhu kai ta neman gafararsa Inna hukana kana tawwaba lalle shi Allah ya tabbata mai yawan karɓar tuba Aisha radiyallahu ta'ala an anha take cewa Allah ya saukar da wannan aya nabi ya yawaita faɗar subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma allahumma ighfirli sarki ya tabbata ga Allah ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka ya Allah ka gafarta maka sai ya kasance in ya addu'in ya sujjada yana yawan faɗar wannan aisha ta ce yadda awwalul qur'an yana bin koyarwar alqur'ani da yace da shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu to ta ina kuma wani wanda yake ba annabi ba a ce wai ya kai wani mataki da shi ya fi ƙarfin ya bautawa wa Allah da shi da Allah sun zama abu daya subhanaka hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce kera ne wanda ke mai girman gaske kuma da wa wasaratun nafsu hina idin mutma'inna faniyat bi iradati maulaha an muradiha hawa hawaha sai rai ya zama rai ne tsatsi wanda zai bar wata abin faniyat bi iradati maulaha an muradiha hawa hawaha wanda zai bar abin da yake so muradinsa da son zuciyarsa domin ya rungumi muradin ubangijinsa wato zai kasance ba nashi muradin yake so ba muradin Allah yake so gaba ɗaya shi baya ganin nashi wani muradi a komai mai Allah yake so shi kenan shi wannan abin yake so ba abin da ransa yake so ba abin da zuciyarsa take so ba abin da Allah yake so shi ne abin sonsa shi ne muradinsa to kaga wannan shi ne abin da ake nufi kuma wannan shi ne abin in suna cewa akwai wani fana'i da mutum zai yi to wannan shine fana'i na gaskiya fana'i na gaskiya shine mutum ya kai wani lokaci da muradin sa gaba ɗaya ba shi yake ganin ba muradin Allah yake ganin ba duk abin da aka kawo gaban sa to ba zai dubi yadda zuciyarsa take son abin ba a'a zai dubi yadda abin yake a gurin Allah in abin nan a gurin Allah karɓaɓɓe ne Allah yana son abin to shi ma ya karɓa in abin Allah ba ya san wannan abin to duk yadda ransa yake so shi ma ba ya so wannan shine karshen fana'i shine abin da yazo a hadisin Anas da muka karanta salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah wa an وأن يكره أن يرجع إلى الكفر, الكفر أو إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف an النار wannan shine halawatul iman to ya dandani gardin imani imani ya gama cikin sa ya gama ya cikin sa gaba daya muradin Allah shine kawai a sa kaga wannan shine asalin wannan shine hakikanin san Allah kuma wannan shine mataki na kololuwa na zama bawan Allah bawan Allah na ƙarshe wanda ubudiya ubudiya ga Allah subhanahu wataala wato mutum yana ƙara rinewa ya zama bawan Allah yayin da ya kasance duk al'amuransa Allah yake dubawa ba muradin zuciyarsa ba ba muradin wani ba kowane ne in duniya za ta haɗu ce wannan abin ake so a yi amma kuma bai da kyau shi zai bar wannan abu saboda saboda baya ganin kowa sai Allah subhanahu wataala a zuciyarsa Allah kawai yake gano to shi ne kololuwar ubudiyya wanda babu wanda ya kai inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a wannan a wannan mataki babu wanda ya kai matakin da manzan Allah ya kai shi na kololuwar ubudiyya shi yasa komai ya barwa Allah ko menene yanzu annabi Sulaiman Allah subhanahu wataala ya ce da shi haza na famnun aw amsik da ghairi hisab su da kyauta nan mun maka mun baka mulki duniya mun baka na mutum da aljan mun baka abinda ban ba wani gabanin ka ba famnun au amsi ka ba ma wanda kake so ka hana wanda kake so ba mai bincikar aka danka masa tasarrufi a cikin abin da Allah ya bashi Allah ya bashi ya ce to na baka iko yanzu na bar maka ikon a hannunka kira wanda kake so ka bashi wanda kuma ka ga bai kamata ka bashi ba kakka bashi kaga an danka masa tasarrufin juya abin a hannunsa ce, amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi sai ya zabi ubudiyya ga Allah sai zaɓi ya zama bawa ne ga Allah kawai Allah kai za ka yi da kankani kakkabar mun komai yake cewa inna na huwa al motsi wa inna ma ana kasu qasim yake cewa mai bayarwar Allah ne ni rabawa kawai nake wato kamar wanda zai dauka ne ya baka ce to wannan ka kai ma wannan wannan ka kai ma wannan wannan kai wace ta ta amma wanda zai raba ya ce a ba wannan biyu a ba wancan uku a ba wancan hudu shine mai abin to annabi sai ya bar wa Allah subhanahu wataala wannan ba kamar annabi Suleiman da aka ce umnun aw amsik eh, bi ghairi hisab ba ce ka bayar ka hana ba bincike shi sai ya ce Allah shine zai bayar ni kawai dan aike ne an ce wannan an ce in bashi biyu to karbu biyu an ce in bashi uku karbu uku wato gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da ubudiyarsa gaba ɗaya ga Allah to anan ne yayin wa dukkan wani dan adam zara dukkan wanda dan adam ana yi masa da shi yasa babu abin da annabi yake so na yabo kamar ka ce bawan Allah manzansa innama ana abdullah fa qulu abdullahi wa rasuluhu ce ni bawan Allah ne ku ce da ni bawan Allah manzansa wato in ka faɗa masa wannan to ka zama yaban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata kalma da wani sunkulle da wani abin da za ka yi na magana kyalekyalen magana da ta kai kace da annabi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shi yasa Allah ya shar'anta mana a cikin tahiya ba wani abin da muke ban Allah annabi da shi bayan yi wa Allah kirari sai abduhu wa shi muke faɗa a tafiya. ba ma ƙara ba ma ragewa sallolin mu na farilla duka sallolin mu na fifilu duka da akwai wani abu da yafi wannan to da shi za a shar'anta mana saboda duk wani gwalangwaso da zaka zo da shi na ka yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kai a gurinsa ka ce da shi abduhu wa rasuluhu shi bawan Allah saboda shi ya san me kalmar bawan Allah din take sai Allah ya yabe shi da wannan subhanallazi asra bi abdihi kama annahu lamma qama abdullah tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi haka a gurare da yawa Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da abduhu abduhu abduhu haka ne in tashi yabon bayansa da yake ji da su sai ya jingina su gare shi wa ibadun rahman wa ibadun rahman ce allazi ne yamshuna alal ardi hauna har zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya yabi ya ta waɗannan bayan nasa saboda ka sama bawan Allah wannan shine ƙarshen sharafi ƙarshen sharafi da za ka samu a gurin Allah saboda ka bawa na Allah subhanahu wata'ala na gaske na gaske na gaske shine wanda zai manta da muradinsa sai muradin Allah subhanahu wata'ala zai manta da son zuciyarsa sai abinda Allah yake so ya haza shine malai ke cewa ya kai wannan mai karatu ko mai sauraron karatu wa'budu Allah li muradihi minka la li muradika minhu wa'budu Allah limuradihi minka la limuradika minhu ka bauta wa Allah saboda muradinsa a wajenka ba saboda muradinka a wajen da yawa mukan bauta wa Allah saboda bukatunmu saboda bukatun kana da bukata a wurin Allah ce to mutum bari je hajji ya yi addu'a zai je umara ya yi addu'a zai tashi ya mun laili ya yi addu'a malami ne nake son kaza kaza kaza irin wannan tabbiyar kullum cikin jin ta miki malami ne zan iya tashi da daddare in yi sallah a biyu in ce Allah kai wato shi ya zama wutawa Allah zai tuli muradi to bukatunsa ne za su motsa za su tashi shi daga gado ya tashi ya addu'a to ba haka wanda ba wai laifi bane kun gane ba a ce wai laifi bane ka ji bukata gurin Allah ka zo ka yi bauta ka ce Allah ya min. ba laifi sai ba amma ka sani baya kai a gurin Allah so ake ka bauta masa saboda shi yana son ka bauta masa ba kai kana son wani abu a wajen sa bauta masa to in ka duba za ka ga akasin a nan ne bayan Allah na gaba suka yi fintukan ka tashi kana bautar Allah limuradi minka saboda shi ya ce ka bauta masa dan wannan ka tashi kake ba bukatar ka ce ta sa ka kashe ke bauta masa sai da idan bukatar ka ta kare shi ke na bautan ma sai ta tsaya ko in eh, bukata ta biya sai a rage shi yasa annabi ayya ya karhanta yin yin bakanci ce wannan rowa ce ce yake yin wannan ce Allah ka duba abin nan da yake na sa a gaba ya ubangiji na yi maka alkawari in abin nan ya samu in na dace na samu abin nan to zan yi azumin kwana uku ya Allah kaga anan yana gaya wa Allah in ka bani ni ma zan baka in kai mun zan yi maka to annabi ya ce wannan ba ba inna ma yastakhraju hada min al-bakhil kamar ruwa yake wa Allah ba zai yi masa ba sai in yayi masa in kai mun in baka wato in bai yi ba wanda ukun fa ba zai same su ba yana zai je ya nema kuma sai bai samu ba shikenan da ban ai yayi wa Allah sharadi ka yi mun umma tare da cewa Allah da ibadarsa da da rashin ibadarsa a gurin Allah da ɗaya ne Allah mawadaci ne kan Allah ganiyan Allah ba buƙatar ba buƙatar ko kai ko ka kai wa Allah duk ɗaya dan kai yace ka bauta masa din dan kai ka samu abin da zai yi maka shi yasa ce ka wani to mene ne haddace mun in kayi yi in maka to shi yasa ci ba a san kulla shi sai dai idan ka kulla shi akan da'ar Allah to ya ka wajabta wa kanka ne sai ka biya shi ne Allah ce yufu na bin nazar suna cika wato suna cika bakanci da suka dauka alwashin da suka dauka tsakanin su da Allah amma da farko ba a so kana iya yin nazarin ta'a amma ba tare da ka sanya muradinka a ciki ba kana iya cewa Allah zan yi kaza zan yi kaza na bauta na bautarka Allah na dora wa kaina zan yi rika yin kaza kana iya yin wannan ba laifi bane ba shi aka hana ba wanda aka hana ka lai ka alakanta yin da kai ma ayi maka ayi mun kinyi a kimin inki to wannan shine aka hana to shine anan malam yake halarto maka yadda hadisin yake nuna shi i'budu Allah li muradihi minka la muradika minhu ka Allah dan a ba dan a abadahu li muradihi minhu fa huwa mimman ya'budu Allah ala ce duk wanda yake bautawa Allah dan muradinsa shi a gurin Allah to wannan akan gaba yake bautar Allah yana kan katanga ne wa minan nasi man ya'budu Allah ala haq fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah ce wa minan nas cikin mutane fa akwai man ya Allah ala haq wanda yake bautawa Allah akan gahaba. yana kan katanga yana saba ko khairun in alheri ya same shi yana cikin bautar Allah ne yana samu duk abin da ya samu yake so ya samu ta karkashin bautar Allah ne yana samu ya tsuma annabi sai ya nufi ci yi umaran nan da naji na ga amfanin ta wallahi da naje nayi tawafin nan nayi sa'ayin nan yi addu'a kaga abubuwan da na roƙa na samu sai ya nufi baya ba bini bini sai ce na tafi umara na tafi umara sai ba annabi ya nutsu wata sadaka ce ya je yayi ya ga bukata ta biya sai su ma'an ba zai ji damuwa ba saboda ya san akwai return wani na saba husharru wani na saba fa fitna in wata fitina ta zo ta same shi kalaba ala wuce shikenan sai ya juya gaba ɗaya sai ya rikidi sai ya canza juya fuskarsa saboda mai saboda daman ga abin da ya sa to kuma ya ga bukata ba ta biya sai dina saboda mai saboda ya abudu Allah li muradihi minhu la li muradillahi minhu bautar da yake wa Allah yana yi ne saboda bukatar shi ba dan Allah yana son yaban ba ba dan muradin Allah yake bautar ba to irin wannan dandanan sai kaga ya sai kaga ya canza to ba haka ake son bawa ya kasance ba ana san bawa kasance Allah yake duba muradin Allah yake ba muradin shi shine mala yake cewa fa huwa mimman ya'budu Allah ala haqq in asabahu khairun ma'anna bihi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi khasara ad-dunya wal akhirah ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه duk sanda sanin Allah al-ma'rifa shine sanin Allah sanin hakikanin wane ne Allah duk sanda sanin Allah da soyayyar Allah ta kankama ta yi ƙarfi a zuciyar bawa lam yuri sahibu hato mai wannan matsayi ba zai taɓa nufar wani abu ba illa ma yuridu maula sai abin da Allah majibincinsa yake nufi wato zai zama duk sanda san Allah da sanin Allah ya yi ƙarfi yakan kama a zuciyar mutum za ka samu mutum a lokacin ba komai yake nema ba sai muradin Allah subhanahu wataala wa fi ba'd al-kutub al-kutub as-salifa ya zo a cikin wasu littattafai na magabata man ahabba Allah lam yakun shay'un indahu atharu min ridahu wanda duk ya so Allah to babu wani abin da zai fi fifitawa a wajensa in ba in ba Allah wanda duk ya so Allah to babu wani abin da zai fifita shi a gurinsa sai abin da ke yardar Allah wa man ahabba duniya wanda kuma duniya ya so lam yakun shay'un indahu atharu min hawa nafsi babu abin da zai fifitawa a gurinsa kamar abin da zuciyarsa take san zuciyarsa shine a gaba saboda sau duniya ce a gabansa duk abin da zaka ga ya yi haba-haba da shi ya karbe shi ya rungume shi yana yi zau da kafa to akwai duniya akwai harkar duniya ce ya ga wani abu na duniya ya shigo cikin abu to sai karbe shi ko da ibada ce ko da bautar Allah din sai yana hango akwai wani romo da zai samu a nan duniya sai karba abu to wannan ba shi ne wanda san Allah da sanin Allah ya kama a ransa ba in wanda ya san girman Allah ya san shi wane ne a wurin Allah to wannan ba zai zo masalansa ba روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهدت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا يا رويته ya ruwaito ne a cikin littafinsa da kitabul wara cikin kitabul wara ya ruwaito daga alhassan hasan al basri ɗaya daga cikin a'immatu tabi'i ɗaya daga cikin manyan mutane manyan malamai wanda suka shahara da bautar Allah suka shahara da tsantseni da zuhudu al-hasan basri yana cewa ma nazartu bi basari ba abinda na taɓa. wato ba abin da na kalla da ido na wala na tsaftu bi lisani ko na furta shi da harshe na wala ba qashtu bi yadi ko na damke shi da hannuna wala na hattu ala qadami ko kuma na zabura na yi tafiya kan digadigai na hatta an zura har sai na dubi wannan abu ala ta'atin au ala ma'siya kan biyayyar Allah ne ko kan sabon Allah ne in kana ta'atun idan ya zanto sa biyayyar Allah aka samu biyayyar Allah ce a nan ta kaddam to sai in gabaci wannan abu wa in kanat ma'siyatu in kuma saban Allah ya zanto ta akhartu sai in ja da baya wannan ba shi ne abinda hadisin yake faɗa ba shi ne fassarar waccan hadisin da muka karanta ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha warij da hullati yamshi shi ne ifkan abin da alhassan al-basri ana yake fada yana gaya wa almajiransa sigar wa'azi sigar tsoratar nuna musu yadda ya kamata su kasance ce duk abin da na kalla ko duk abin da zan furta ko duk abin da zan taba ko duk abin da inda zan je to sai na tsaya na duba abin nan biyayya ce ga Allah ko saban Allah yace in na ga biyayyar Allah ne abin to kai gaba gai zai a lokacin ba zai waiwaya ya kalli kowa ba sawa'un mutane na so ba sa so Allah da yana so to shi zai in kuma ya ga saban Allah ne to akhartu sai in janye jikina ba ruwansa da mutane suna yi ko ba su ba zai duce ai ya zama ruwan dare kowa yana yi bari shi ma yayi wannan shine walittakar da ake magana Shi ne wancan abin da wannan hadisin yake magana shi yasa ce haza halu khawasil muhibbina wannan shi ne halin masu san Allah na gaske wanda suke na musamman haka halin su yake fafhamu rahimakumullah ce Allah ya ji kanku ku fahimta fafhamu haza rahimakumullah ku fahimci wannan fa innahu min daqa'iqi asrar at tafiyar al-ghamida to wannan shi ne sirrika na cancan masu zurfi na tauhidi wannan shine sirrin tauhidi mai zurfi ba sirrin tauhidi ka ce kai Allah ba ne zan cewa sabon a turuq idan suka ce sirrul asrari su suna nufin ka rika cewa mutane kai Allah ne amma ka rika koyewa ka daina faɗa ana jin a gaban mahajubai wanda Allah ya rufe idan su ba sa ganowa kai Allah ya buɗe maka ido ka hango ashe kai ne ma Allah din ba ba ku da ne to kakkar ka faɗa shine shi da suke kira sirrul asla har wani ce abin da yake ransa inda zai fito bayyana to da sai a ce bautar gunki yake musulmi su kafarta shi a halatta jininsa wani hallaji ne yake faɗa da abin da nake ji a raina zan fito in faɗa mu kuma ya faɗa duk? ya ce ana Allah la fi jubbaci illa Allah karken banan da ko gani ba kowa ne a cikinta ba allah ne a ciki malamai suka yi fatawa aka sa duk malamai suka yi jima'i suka sa hannu suka aika wa khalifa cewa wanda mutum ya yarda in bai tuba ba a kashe shi kuma haka aka kashe shi ya ki tuba saboda allah ya riga ya rufe zuciya ba abin da zai shiga a cikin aka zo aka zo da takobi za a sare shi amma bai dawo ya yadda cewa shi ba allah ba aka kashe shi a bagadaza da fatawar fuka malaman fiqh za ka ce su wancan malaman shari'a ne shi kuma hakika ya gani masoyansa suka ci gaba da cewa ai bayan an kashe shi ma jininsa tsartuwa ya rika yana rubuta a ilimin ta ga ta kara da baza baza baza to shine kamar nan ibn rajab kamar wani shagube yake musu kuna cewa wancan shine asrarut tauhid to wannan shine asrarut tauhid shine tauhidul khawas da ake magana soyayyar Allah ta kasance a zuciyarka banda muradin ta ba abin da kake yi haka abin da yake so shi kake so abin da baya so shi kake yi wannan shine sirrin tauhidi in ka kai wannan to ka kai kololuwar tauhidi wa ila hadha al maqam ashara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi lamma qadima al-madinata حيث قال أحب الله من كل قلوبكم zuwa ga wannan matsayi ne wannan mukamin ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa da ya zo madina ya shara zuwa gare shi a lokacin da ya zo madina kamar ibn ishaq a cikin sirarsa ya kawo ba tare da sinadi ba to annabi ya yi huduba a cikin sa ya ce ahibbullah min kulli qulubikum ku so Allah daga dukkan zukatanku ku gaba ɗaya zuciyarka ta zama cike take da san Allah ce wannan matsayin shi ne wannan da ake magana Allah subhanahu wataala ka ba mu dacewa abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum